الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا كون متم من لزم masa ma'ana kamar yadda ya ce ah, wa yana ala bani isra'ila inda wato ainihin mun ba bani isra'ila labari wannan alzamnahu ƙwa'irahu yana nufin mun luzumta masa abin da aka ƙaddara masa da'ir shine tsuntsu da yake larabawa suna shi'umci da tsuntsu kamar yadda hausawa kan yi da mujiya ki ɗauka idan mujiya ta yi ƙara da daddare a gida to wata masiba ce za ta sauka wannan camfi ne ba haka nan ba to sai zama a su laraba so sukan ce a yi ɗa'ir ɗinsa kaza wato tsuntsunsa ya sauka masa wato kamar abin da aka kaddara masa ya zo masa kamar wani abu ne dama zai same shi sai a ce ɗa'ir ɗinsa ne labudda zai sauka to kuma sai ya zama yanzu kalma kalman da'ir ana ya zama yana ma'anan shuumci ko wani abu muƙaddari kamar yadda ya zo a hadisi ma mazala yana cewa mafarki da'ir ne in an fassara shi sai ya sauka wato tsuntsu ne an fassara shi sai ya sauka don kai mafarki sai ka je ka ce a fassara maka me ma'anin mafarkin nan sai aka ce ai za ka mutu ne Shi shi kenan kuma dai tunda an fassara haka nan kuma dai ka mutu ka gama sai ya zuzuba wato kenan da'ir ne in an fassara shi sai ya sauka wato ba fassara shi ba aka idan ya ga abu ya fatan alheri ne in shari ne ce Allah ke shi a wadatar amma in ya je wajen mai fassara ya ce masa lama halata musiba ka ba shi su sami ka to ya zama da'ir sai ya sauka mashi hu ta'irahu yana nufin mun lizumta masa sa wato abin da aka kaddara masa to wannan kuma a unwanin ba da labari ne daga wajen Allah ta'ala don Allah ta'ala ilminsa ya hada da na abin da ya wuce da abin da yake yanzu da abin da zai zo ba abin da ke koyawa Allah komai ya san shi saboda haka idan ya ce mun lizumta masa tsayar ɗinsa wato ma'anansa shine mun mun lugunta masa abin da la mahalata a rayuwarsa abin da zai ke da yana nufin ko baya so dama za a shirya a rubuta masa zai yi kaza ba idan haka nan ne ba bukatar a yi masa wa'azi a ce kada yi in da ma rubuta masa yi kun ba bukatar a ce a ba mutum lada kan kyakkyawan aiki ko a masa uba kan mummuna in da ma an kaddara masa yi. an fahimta ai abin nufi shine kowane mutum zai yi aiki za a ba shi dama ya zo duniyar nan ya rayu zai kuma yi aiki to aikin nan kuma na nan rubutacce kamar yadda aya da ci gaba da magana ta nuna wa Allah na wata ayar rubu mun mun rataya masa eh, ainihin abin da aka kaddara masa a wayarsa wato kamar ta kai kamar kalada yana dauke da abin ne wannan kurji lahu yawmal ke taban yarqahu manshura za mu fitar masa da ranar kiyama da littafi wanda zai gamu da shi eh, bugagge kamar wanda aka riga aka yi nashar ne wanda aka yada ma'ana haka kamar yadda ake nashar da littafi a rubuta shi a warƙoƙi a tattara shi to gobe kiyama za mu fito masa da littafi wanda ainihin gashi nan rubutacce wanda zai gashi gashi rubuce mai shafi-shafi kenan ma'ana wato kagan haka nan ne abinda wannan yake nufi shi ne. ayyukan mutum ana rubutawa abinda ya aikata shi za a rubuta masa kuma gobe kiyama a fito masa da wani littafin to amma cewa an rataya masa wannan aikin a wuyansa ba da labari ne dangane da al'amarinsa cewa abin da yake dama zai aikata sananne ne wajen Allah kamar ya aikata shi amma gobe kiyaman an fito mashi da littafin wanne za a fito mashi da shi wanda ya aikata amma kafin ya aikata, Allah ya sani na'am to gobe kiyama sai a fito masa da littafin sa ya gama da shi gashi kammalalle shafi shafi kamar kamar yadda ake buga littafi a wannan zamani namu a yi masa bango ta ce ga littafin kana a ce da shi ikra kitabaka da bina suka yau ma'alaika hasiba karanta littafin ka wannan ya isa gare ka hisabi a yau a yau wannan ya ishe ka hisabi wato ba sai ma an ce maka mai ka aikata ba an zo kotu ana neman shaidu an zo da kai kotu an gabatar da kai kara cewa ka yi laifi ka ce ba ka yi ba a kawo shaidu na waɗanda suka ka lokacin da ka yi kamar yadda ake ah, a shari'a a duniya wanda take amfani da zahiri shari'a a duniya tana amfani da zahiri ne hatta in mutum ya laifi amma bai tabbata zahiran ya yi ba ba za a ce ya yi ba amma a wajen Allah ba za a zo ne a kotu ya yi laifin a gaba shaida a ce to ya tafi to sai a ce wannan ya ishe ka shaida ya ishe ka kai kanka ka karanta ka san kuma kai tsakaninka da zuciyarka ka san abin da kai ne komai da kai sai da aka rubuta har ma kamar da Allah ta'ala alaki ba da labari dangane da mutane a ranar mujirmi da ke mali hazar kitabi wa kalu mali hazar kitabi la sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma Amiru hadira wala ya zalma rabbuka ahada zai ce mai samu wannan littafi ne baya tsallake babba ko karami komi gashi an rubuta sannan kuma su ga abin da suka aikata gashi nan an kawo musu shi Allah ubangijinka baya zaluntan kowa wato abin da mutum ya aikata ne gashi kuma a bashi ya ce wannan ya ishe ka hisabi hisabi shine bincike daga nan ne kamar wata aya da ta zo baya ta kawo hisabi din har ce wannan daga nan ne malam bahaushe ya ɗauko hisabi lissafi ya ce لتعلموا عدد السنين والحساب أكيد a baya kaɗan alamu adadin sinina wal hisab amman a karatun da ya wuce ce duk kusan adadin shekaru da kuma lissafi sun ce hisabi din nan shine lissafi ne da wuce to sai a ce wannan ya ishe ka hisabi wato ma'ana ya ishe ka kai kanka kai binciki kanka kai makanka hukunci ka tabbatar da cewa ka wannan aiki kuma ka san yanzu sakamakon aiki jinsin sakamako jinsin aiki ne saboda ka yanzu kai kanka in ka gama karantawa za ka iya cewa yanzu sakamakonka kaza ne wato na laifi tun da ka san ka saba kuma eh, abin nan hukuma jinsin aiki ne jaza'i ba wani ne hukuma ba jaza'i da mai kyau da mara kyau jinsin aiki ne hal jaza'ul ihsan illa al ihsan jaza'i jaza'i anan ko ko lada ko uquba duk jaza'i to jinsin aiki ne wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to sannan da ake kaba kamar binin suka alaika yau ma hasiba sai Allah ta alaƙi cewa mani ta da fa inna ma ya ta dina na wanda ya shirya ya shirya don karsa ban san ko karatun kuna ji mana iya ci gaba ba muna iya ci gaba ana ji ko insha Allah fa inna ma ya ta dina nafsi wa man dalla fa inna ma ya dillu alaiha wala ta zurwa zuratun ukura wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula wanda ya shirya ya shirya don kansa ne kalmar innama takan kore duk lokacin kaje innama kamar innama waliyukum Allah wa rasul to duk lokacin da kaje an ce adati na innama to tana kore wani abu banda abin da ta ambata innama walikum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu wal ladina yuqimuna salata yana ba ku da wani wali in ban da wa'annan da aka zama to sai ne aka ce innama yahtadi li nafsi yana shirya ne ga kansa ma'ana in mutum ya shirya tunda jaza'in shirya ga kansa zai koma to kansa yawa da ya shirya din to wanda ya bace fa wa madalla fa inna ma yadullu alaya wanda kuma ya bace shi ma ya bace ga kansa ne yanzu mutane da suka suka suka bace alal misali suna ganin kamar sun cuci wani ne alal misali waɗanda suka ki imani da wannan annabi ganin cewa imani da shi zai sa addininsa ya ƙarfi ya zo ya kafa daula ya mulki ya zama su suka taimake shi addininsa ya kafu su suka taimake shi ya sami babban matsayi sai suka to in suka kiba kaga sun masa mugunta sun ƙi su taimake shi ballantana ma addinin ya kamu ya zo ya samu wannan matsayin kaga sun masa zagon ƙasa to alamar ba haka bane wanda ya zagon ƙasa kansa ya mara zagon ƙasa ɗin Shi ne zai rabda a cikin zago din in yaje zai ga ukuban rashin shiriyarsa zai ga cewa uku ashe shiriyar ba bai cuci annabi ba bai cuci kowa ba kansa ya cuta to wanda kuma ya shirya imani da annabi ya taimaki annabi to kuma kar ya ga cewa ya taimaki annabi ko ya yi wani abu ne wanda ya yi ma wani ta goma shi ne kansa ya ma saboda gobe kiyama sakamakon shiryan nan shi zai samu saboda haka shari'a da bata kowa yana ma kansa galiba na amsa yi wani hatatan shari'a ma tana yi wa wasu su gori don da Allah ta'ala ce mun nuna alaika an aslamu ta mun nuna alayya islamakum balillahu ya munnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum mu'minin inda gaske ne ku kun yi imanin ne to ainihin ba gori za ku yi kun taimaki annabi kun imani da addininsa kun bi shi kun taimake shi wanda ma ya kamata ya muku gori shine Allah ta'ala da ya shirye ku ga imani domin in kuka bace sakamakon bata za ku gani saboda ka in kuka shirya sakamakon shirya za ku gani saboda kaga ashe shiryan ga kanku ya koma to kaga wannan ya nuna shari'a ya mutum ya sani cewa yana makansa ne bata maka zalika domin aikiwan abin a kansa zai koma nan mai shiri yana cewa wannan hukunci ne daruri kuma ɗabi'i kuma bai tawakufi akan tashri'i ba wannan ƙarin bayani ne da ƙarfafa magana kawai wato kamar ka ce ai wannan abin da yake faɗi wadai manin ta dafa ina ma ya tadi da wannan sarari to amma da yawan mutane ba su tunanin haka wannan bisa ɗabi'a na hali ah, wanda ya abin kirki kansa yake ma wanda ya mugunta ma kansa yake ma amma ɗi ne natural haka abin yake da amma da kam da yawa zaka ga mutum yana ta mugunta yana ta mugunta yana ma wa'ansu mugunta amma shi ya ɗauka yana musu ne wa yake ma mugunta kansa duk wani mugu kansa yake cuta sai dai ba ya gane haka sawa'un ko muguntan nan da ya koda ya kisan kai ne ko ya ji wasu ciwo ko ya talauta mutane ko ya fusa su a wani takura to duk dai gobe kiyama akwai sakamako ka san ma baka yarda da lahira ba a ce ma masu hankali suna tana haka ga gaba wuce mai cewa ah, ramin mugunta gina shi gajere watakila kai za ka bada to kama da yawa ainihin masu gina ramin mugunta su suka fada da ko tatsuniya aka ce ga tanan gatanin ku aka ce ta zo mu ji ta aka ce wata rana ne dai aka yi wani mutum mugu yana ta cutar mutane daga baya sai arziki ya wadata ya mulki kurungus sai a ce a a to shi kenan a ce a yi an gama da zarce a tatsuniya ba ta zarce da duba me ya same shi sakamakon muguntan da ya yi sai kaga kafin a ce kurungus sai ka dara ka ce yawa maganin ta cike ya gamu da sakamako ko a duniyance haka al'amarin yake ba ka ganin mutum ya yi mummuna aiki ya mummuna aiki ya mummuna aiki sai zama ya kare lafiya sai ka ga sakamakon mummuna aiki nan ya bi shi to wannan kaɗan kenan a lahira kuma wannan shi fi girma yawa to ko da tana iya ya tsira a duniya kamar da wasu kan ce wa mutum ya tsallake ya adala wayansu mugayen suka mutu kamar yadda milosevic ya mutu sai aka ce ya tsallake adala an kama shi an kai shi kotu ana tsare da shi ana hukunci sai ya mutu a tsare sai suka ce kai ya tsallake adala haka paul port shugaban cambodia shi ma aka ce suka ce wa ya tsallake adala bai sami hukunci ba ya tsallake hukunci ya mutu ba a kama shi ba ma shi mai ji ba an kama shi ya mutu a a tsare ana shari'a dinsa shi ko paul ford ba a ma kama shi ba sai ya mutu sai suka ce ya tsallake adala sai mun ce masu ba lalle ba ku sani ba bai tsallake adala ba don adalcin allah na nan ya tsallake adalcin mutum ne amma bai tsallake na Allah ba saboda kaga koda koda koda waɗansu ne aka yi kai kai mummunan abu kanka kai ma saboda zaka ga akiba da wani sabbin abin da kake aikatawa la'alla kai kaɗai ne ba wanda ke ganin ka ko kana yin mutane ne komai da kake akwai masu rubuta a duk inda kake kana tare da mala'iku guda biyu ɗaya na dama ɗaya na hagu ɗaya na rubuta aikin lada ɗaya na rubuta na zunubi to tana iya ka aikin da ba wanda ya ganka cikin mutane ke amma wayannan mala'ikun suna ganin ka to akwai ma wani aikin da za ka yi ko mala'ikun ma ba su gani ba kamar yadda zo a da'a mai da wanda yake cewa ainihin ayyuka na wanda mala'iku suka kiyaye da kuma wanda ma ya koya masu wanda ba wanda su ma ba sani ba sai amma kai ka sani kamar alal misali su mala'iku za su rubuta abin da mutum ya aikata ne ko ya furta amma yana da mummunan manufa wannan ba ruwansu saboda ba a ce musu su tono zuciya su yi mata hukunci ba to Allah ya sa abin da ke zuciya ko in tudu ma fi kuma aw tuquhu yi bihi kumbihin amma su mala'iku ne suke in kayan aiki a yau kai aiki da gaba ko furuci da baki sai su rubuta aiki da gaba kamar gani da ido ko ji da kunni ko taba da hannu ko furuci da baki ko wani motsi duk sai su rubuta to amma na koyi wanda ya koya musu Allah ya sani to hatta wani bai tsira ba to kaga duk aikin ka gaba ɗaya kai kake ma kana makanka ne wala tazur wazaratun wuzar ukhra ba wata madaukiyar nauyi da take ɗaukan wata wuzir shine nauyi wazira maɗaukiyar nauyi kamar wato wata wuya da yake akan tsora nauyi akan wuya ne na'am akan tsora kaya aka amma dai kuma akan yi kina da cewa wayan ke jin nauyi to duk mai ɗaukan nauyi ba zai ɗauki nauyin wani ba shine ma'anar madaukiyar nauyi ma'ana kinaya ga wayan da ke daukar nauyi kamar yadda ake kiran bauta a ake mata an yi an yanta wuya daga kangi ma'ana wuya wanda ya mallaki wuya wuyan ne kamar ya an ya jawo ya sa daga ma ya jawo wuyan ne sai inda aka kai shi to a rawa ana iya kinaya ga daukar nauyi ga wuya ganin cewa in an dora kaya aka nauyin kan je wuya to ma'ana nauyi na laifi mana duk laifin da mutum ya yi yana makansa wazira din ya kinaya ga nafs ba an ce eh, manita za fa inna ma ya hada li nafsihi ba nafs din nan kinaya bace ake ba to nafs din nan da take ɗaukan nauyi na laifuffuka kenan to ba ta daukan nauyin wata wata wuyar ma'ana wata nafs din wannan wannan aya Allah ya maimaita ta alqur'ani birjik la tanzuru ukhra an an maimaita ta da yawa a cikin alqur'ani tabbatar cewa kowa ya laifi ya makansa kowa ya laifi ya makansa hatta in yana ganin laifin ya fada akan wani ne amma duk da haka nan kansa yema saboda akwai akwai sakamako to ba wata mai laifin da take ɗaukar laifin wata ma'ana ba wanda zai ɗauke ma wani laifinsa ko da ainihin wani aikata laifi ba kuma sai a ɗauki laifin a ce to wani ne yayi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula kuma mu ba masu azabtawa bane har sai mun aiko manzo wato sai mun yanke mutum hujja idan mutane suna nau'in bata ba su san bata suke ba sun girma a ciki ne yau da kullum al'adar na ma dan adam bai fara da jahilci ba asalinsa ya fara da ilimi ne wato idan aka dan adam nake cewa bai fara da jahilci ba ya fara da ilimi ne don ƴaƴan adam ƴaƴan bincikan mutane ƴaƴan adam adam kuma annabin Allah ne amma jahilci kan bijiro kamar a samu wasu gungun mutane sun yi kaura daga wani wuri sun tafi wani wuri yau da kullum har addinin ya bace har su manta da shi kamar yadda aka aka samu wasu mutane a tsibirin kanari wanda ake ce tsibirin kanari kanar island sai aka ga matansu na yin lullubi kuma mazan kan sa dogaya riguna har da wani abu mai kama da rawani amma kuma lalle su ba musulmi bane kuma su ba kirista ne, ba su da wani abu. ga dukkan sai ana cewa da dukkan alamu asalin mutanen wurin musulmi ne suka tashi daga nan suka tafi can kuma shi ke na yau da kullum addinin ya bace ba su san addinin ba kuma kuma akwai wasu kabilu a a kenya nake ji a kai wasu kabila wanda suke makiyaya ne wasu suna da littafi mai tsarki amma wai saniya ta cinye musu littafin nasu saboda haka duk lokacin da suka yanka saniya sai su rika duba cikin ko sa yi karo da wani littafin nasu mai tsarki to amma kuma akan lura cewa sukan fuskanci gabas su tsaya su ce to su dai zo suna sallah amma kuma dai littafin da ke bayanin sallan saniya ta cinye har yake ya kamata a kai musu alkur'ani ce to ai gashi an gani a cikin saniya to ya kai tana iwa sami mutane sun shiga wani nau'in bata yau da kullum to shi shikenan in mutane suka bace ba aiko musu da annabi ya musu bayani ba sai suka bi al'adan garinsu to shi kenan sai suka mace to gobe kiyama Allah ta'ala ba zai ce masu ku yan wuta ne sai shi ya rubu saboda mai ce ai saboda bakwai addinin da na aiko manzo su ce wani manzan ya gaya masu ce ai kakannin ku sun manta ne aka haifi ku kowan manta zai ce to ai mu sani ba kaga ba suna da hujja ba kenan Allah ta'ala yana cewa rusulun ah, mubashirin wa gari ne Allah ya kona lillahi ala nas hujja kada zan mutane suna da hujja akan Allah saboda haka sai Allah ya aiko manzo yi bayani an san cewa wannan abin bata ne a bari aka ki bari to sannan azaba take zo wannan sunan Allah ce ga dukkan al'ummun da aka halaka ba wata al'ummar da aka halaka ta face an aiko mata da manzo ta kili sannan halakantar. su to kuma ana kafa hujja da wa makunna mu'azzini dina ta na ba'sa rasula ga cewa lalle hukunci baya aiki har sai an san shi sai ya zo ga mutum sai sako zo ga mutum ya san hukunci sannan za a yi aiki da shi saboda haka ba zai yiwu a ce mutum shi bai san addini ba bai san kuma hukuncin addinin ba sai an kuma shi da shi sai ainihin an masa bayani ya ji ya sani sannan eh, azaba za ta zo na'am akwai wayansu abubuwa bisa fitra ɗan dan adam miya ne ko a fitaran wane ne hatta ko da za mu sami kabilun nan da saniya ta cinye musu littafi za mu ga cewa suna da waɗansu abubuwan da suke ganin baki da kyau al misali ba yadda za a yi su kashe mutum yana da kyau ba wata kabilan da aka samu akan kashe mutum haka kawai a ce ka yi kaya bin kirki kai kashe eh to ya yi ba yadda za a yi haka saboda duk ɗan adam ya san kisan kai ba yi da kyau kuma zai san cewa akwai wasu abubuwa da ake gani nuna na bisa ɗabi'a har ma su filosofa suna cewa wai shi abu mai kyau da mummuna dama ainihin ɗabi'i na cewa dama haka ne yake da kyau da mai rai da kyau ko ko ganin mutum ne da shi yake mai shi da kyau da mai kyau wannan bahasi ne da suke suka zurfafa kalami a kai. to zai mu ce bisa bisa fitra na dan adam wanda Allah ya halicce shi da shi a dan ɗansu abubuwa da duk aka yi tarayya akan cewa ba su da kyau kuma ba su da kyau duk an yi tarayya kamar kai kisan kai misali duk ba wani ba ba wani wanda zai ce maka kisan kai yana da kyau to amma ko su abubuwan da al'adun mutane ne sukan gan shi baya da kyau wasu su ga a wurin su kuma yana da kyau kamar wasu abin da in an yi sai a ga mutum yayi mummunan abu amma kuma a wani al'ada kuma su kuma wannan abin kyakkyawa ne Har misali akwai wasu kabilu a ƙasar nan wanda ba su tauna abinci suna haɗewa ne in aka ji mutum ya sa loma a baki yana cakam cakam kai al'amari ya lalace a ce shi mu wannan mai wa zo da wannan mugun mutum garin wani abinci yake su haɗewa suke to har ma wata wadda take kabilan masu haɗiya ta yi aure a wajen masu taunawa to da mijin suka je da mijin ta ce tana roƙon shi don Allah an je garin su ya haɗe saboda in ya tauna rigima ne to ainihin sai ya zaɓo ma sai ya maɓa wanda saboda ainihin a nan garin ba kyau waɗannan taunawa ko haɗewa wannan ganin mutane ne ko ba lura ba sai ya zama wani mutum wani abin sai ga a wani gari da kyau a wani garin ba kyau haka al'adun mutane da na abincinsu da su, a wani wuri wani sutura din sai zama na maza ne a wani wuri na mata ne kamar zan yi mu'anan na mata ne amma a wani wuri liman ma in zai ba da sallar juma'a sai ya ɗoro zani wurin su kuma shine shigan manya da malamai da sarakai duk sai a sha zani malam zanin ma ya sha adonsa kila ma da liman zai zo ba zani a ce ah, abin takaici liman ya shigo ko zani bai daura ba muko da za a ce ainihin ana jiran liman ya shigo ya shigo da zani ainihin masallaci sai a wabe to kaga wannan wannan wani abu ne wanda al'ada ke ce to akwai shari'a ita kuma tana magana da na ita shari'a ta dace da ɗabi'a duk abin da aka san shi mummuna ne bisa ɗabi'a kamar kisan kai din nan zaka ga ko lalle a shari'a ma bai da kyau to amma abin da aka sani bisa al'ada ba lalai ba ko ba lura ba ba lalai ba wani abin sai zama al'ada ta ce ba kyau amma shari'a ba ta muna na kyau saboda haka da mu muna da shari'a yanzu ba da falsafa za mu yi aiki ba tun da muna da shari'a muna da littafi ya mana bayanin haram da halas a bayyane suke halal ba a bayyane ki karar haka ma ba haram haram da halas a bayyana ke karara to idan shari'a aka turo shari'a aka ayyana aka aiko manzo da shari'a yace wannan shine daidai wancan ba daidai bane to yanzu an yanke mutum hujja yanzu idan yayi aiki ba daidai ba to ya san ba an ce wala ta zuru wazo farkon ayan mani ta dafa inna ma ya ta ji zamsi wa man dafa inna ma ya dole raya wala ta zuru wazo wadar ora wa ma kunna mu'azzibin hatta na basar rasula an kullu wayannan eh, eh, kalmomi ne daban-daban daban amma suna da dangantaka da juna wanda ya shirya don kansa wanda ya bace don kansa to kuma duk wanda ya laifi kansa yawa ba da za a dora ma wani laifin wani kuma ta ina ake samun wannan shirya ne wannan bata eh, ne wannan laifi ne wannan ba laifi ba saƙo daga wajen Allah da ya aiko manzansa shi in an ya zo da saƙo an yanke mutum hujja to yanzu in ya san abu laifi ne ya aikata kansa ya cuta in ya san abu daidai ne ya yi ya taimaka ma kansa وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن منسو halaka alƙarya jama'an ta kenan to ainihin sai mu sa majiya daɗinta mutarafiya wato ainihin gada kalman itiraf yakan zo ga ɗabi'a ne na mutakabbiri da jabberai au fir'aunoni sukan ɗauka mulki akan yi ne a ji daɗi a sha shagali ma'ana ainihin fasikanta na lokacin masu mulki a wata kira'a ma akwai kira'an ammarna ammarna mutarafiya ammarna mutarafiya wato mu shugabantar kenan mu shugabantar da fasikanta majiya daɗi majiya daɗi a nan yana nufin uh, wanda suka ɗauka duniya kawai kayi wurin sharholiya ne su ci su sha su yi barna mana ainihin ɗawagitanta uh, masu girman kanta jabberanta su ne mutarabi domin al'adan jabberai ne fafasa kofiya kaga an ce fafasa koya ba fiya kaga shugabannin sai su fasikanci su su ƙetare iyaka kenan asalin kalmar fisk yana nufin fita ne fasaka ma'ana haraja a luga to sai ya zama na ainihin daga nan sai aka ɗauki kalman ana amfani da ita a matsayin fita daga cikin ɗa'a fita daga ɗa'a. in mutum ya fita daga shari'a ko ya fita da abin da yake aka san ne daidai sai a ce fasaka to sai su fasaka ko sai su yi fasikanci a cikin da wato ma'ana su yi barna fa haka alaihi alƙauru sai ainihin zance ya rutsa da su ya rinjaye a kansu ya sauka musu kenan wato hukuman abin da suka jaza'in abin da suka aikata ya sauka musu shine ma'ana to menene menene zama sakamakon in sun cancanci ai musu hukuma fadan marna ha tadmira sai mu halaka ta halakawa rugurguza ta rusa rusawa to nan yana cewa ainihin Allah ta'ala nan ya fara cewa babu uquba sai da sai an aiko da sako ko ma'anansa wato a dunkule za a uqubata bila nassi ko babu babu uquba sai da nassi ma wa ma kunna mu'azzibina hatta ba aka rasula wato ba zai ai maka hukuma alali ba ce maka wannan abin ba daidai ne ba sai sai ka aikata to idan nan kuma sai ce kamar eh, Allah ta'ala abin da ke a takaice to mai hukunci wanda raga hukuncin al'umma ke hannunsa zai zama mai wanda ya zama mai adalci mai hikima to wannan bai tafi da al'amuransa sai da ya dace kenan amma idan ya zama na ba haka nan ya yi ba Daga bayan hujja ya tabbata an aiko da saƙo manzo ya zo da saƙo ya umarni da abu mai kyau ya hana mummuna ya ce wannan wanda ya kaza ladansa kaza wanda ya kaza kuma hukumansa kaza sai kuma sai aka sami shugabanni suka ibin wannan hanya suka nace akan bata to daga nan sai mene sai kalmar azaba ta sauka kansu so su cancanci wani fa kala ya alƙawli kenan yanzu zance ya hau kansu ma'ana yanzu an gaya musu gaskiya sun gane gaskiya ne sun ci su to sannan sai ya halaka alƙarya yanzu idan mutum ya duba cikin ƙur'an na Allah ta'ala ya bada labarin halaka al'ummu daban-daban wanda suka wuce tun daga jama'an annabi nuhu har ya zuwa al'ummu ga sun har ya zuwa fir'auna da aka halaka da tufana daga an halaka al'ummu daban-daban mutanen ruwa an halaka su adawa haka samudawa ma haka mutanen shu'aibu haka nan da waɗansu mutanen saba haka nan mutane daban-daban ga suna an ba labarin da an halaka su to kafin halakawan duk sunan Allah guda ɗaya ce akan same su a nau'in bata a aiko musu da manzo ya tunatar da su in sun ƙi su bi halaka ta su to kuma wannan sunna eh, haka ta gudana ga al'ummu daban-daban waɗanda ba amma ba a ba mu labarin su a cikin alkur'ani ba kamar yanzu har masu tono tarihi sukan tono in saurare a inda ba mu da labarin an aika masa da annabawa amma sai a sami eh, su ma an halaka su ga dukkan alamu an tono da ƙasa a gano kuma halaka su aka yi to kuma a kan gano ga daga bincike din wani nau'in barna da suke wanda su ma halaka su din to duk zai zama akwai nisa wanda aka tura mu sako aka kangaye gashi nan mutum ya tafiya zai ga fara na wa'yansu mutane da suka zauna wani wurin ma ga alama ko girgizar kasa a kai ko ne ba dai mutane wasu ba san tarihin ba amma dai sunnar Allah ce ta riga ta gabata an tunatar da su suka suka kibi kuma aka halaka su to sunan halaka gaba ɗaya a zo a jeho a za ƙasa ko a jiho masu bala'i ta sama to wannan sunna eh, Allah ta'ala ya canza ta da cewa halakan al'umma yakan zo ne ya su da su kuma yanzu idan suka bi sai ka ga lafiya da ba su ba shi kenan sai su yi yaƙi da rigingimu a ganin su sai wasu su zama tarihi sai dai sai labari kuma shi kan ga dololi su ɗaga su mutu dauloli su ɗaga su mutu Eh, gashi na za mu karanta nan gaba wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati aw mu'adhibuha azaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura yana nan gaba wa kam ahlakna min al-qurun min ba'd nuh da yawa mun mun halaka alqaryu daban-daban bayan nuh wato bayan jama'an nuh da aka halaka su da tufana kaga lokacin sanadiyan sun sun ƙimin tabarki ne Allah ta'ala ya ko da masifa ya halaka su da ruwan tufa na ya shafe kowa da kowa sai wanda suka tsira wanda suka imani da annabi nuh su kadai suka shiga jirgin ruwan annabi nuh su suka tsira amma ba shi ke nan can ba da suka jirgin ruwan annabi nuh da ya doro a doron ƙasa kan judi bayan tufa na ya mamaye ko ina yanzu duk wanda suke jirgin muminai ne saboda ka yanzu ba wani wanda yake ba ta farkin imani mu nan yanzu duk zuri'an zuriyata man na ma'a nufin kana nake da bayanin wannan farko zuriyata man hamal na nufin mu'minin da suka hau jirgin ruwan annabi nuhu su ne suka wanzar da sauran al'umma. su ne suka yayyafi sauran al'umma. to saukan jirgin ruwan annabi nuhu a doron ƙasa tamkar zuwan adamu ne karo na biyu min shi ma adam da ya sauka shi da matarsa su mumine ne amma kaga suka haifi suka haifi mutane har ana nana har lokacin annabin ya zama an daina addini ana bautan wani Allah Allah ya halaka su to yanzu kuma mumine ne suka sauka to ana nana nan kuma bayan annabi hudun kuma sai aka samu an sa al'ummu su ma samu wannan alaman tafar dare samu wannan tafar dare samu wannan tafar dare ana cewa tufana ba wani gari ne ya mamaye ba duk duron ƙasa ne gaba ɗaya duk ƙasa kuma wasu na cewa kafin a halaka annabi nuhu ba inda ba mutane ko ina da ko ina akwai mutu wanda su mutane suna zamanin kamar yanzu ne muka muka wani lokaci ne ga mutane sun sun zama tsarin daji sun zauna ba san wasu sun zama zama ba a wurin wani lokaci sai yanzu kamar yadda yake dan adam yana haƙo kasa yana yana ba sai kawai zai ga ce dama a gari a wurin akwai gari tuntun ko wani daji aka samu aka samu yansu baramu su ma'adanai ana tonowa sai a ga ashe da gidajen mutane a tuntuna uku amma ba da labarinsu wanda kuma yake nufin kila akwai hanyar sadarwa a wancan lokacin nasu wanda suka san juna har ya zama a lokacin ana da labarin annabi no ba gari ɗaya ne aka yi shi kamar yadda masu karanta riga zai kamar a gari ɗaya kawai aka zauna sai aka halaka su alhali hatta ma inda aka yi nuhu da banki da inda jirgin ya sauka ba a garin da aka yi nuhu ba a nan ne jirgin ya sauka ba judi inda ainihin eh, dutsen judi shi ne suke ce ma eh, eh, eh, judi din ake ce ma suna ce mashi kuma a bible sun ce ararat amma dai dutse guda ne wanda ke cikin siriyan yanzu shi ko a wancan lokacin an yi shi inda ake inda iraq take yanzu to bayan annabi nuhu kuma kabiloli eh, eh, mutane daban-daban karnoni eh, daban-daban da suka zo na mutane su ma an aika musu manzo sun isi imani da shi kuma an halaka su wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangijinka ya wadatar ya zama mai mai bada labari kuma mai ganin zunuban bayansa da zunuban bayansa wato abinda bayi suka aikata na laifuffuka tun da shi ya gani ya sani ya wadatar ya zama shi ne mai wadai baka irin wannan labarin fiye da Allah hmm? wala yi wani duka misal khabir shi ya aiko manzanninsa aka mutane suka abinda suka yi halaka su to yanzu yake baka labari <coughs> akwai wanda zai baka labari fiye da wannan yanzu dan adam ko yana yana haƙa yana haƙo tarihi ya gani na mai kan haƙo tarihi ya gani amma sai mu ga cewa mu Allah ta'ala ya ba mu wannan bayanin tuni alqur'ani wanda tun kafin ilimin muka irin na binciken tarihi yazo zo sai saboda haka tarihi in an bin binciko ma sai kawai sai dai a ƙara samun siƙa da abin da Allah ta'ala ya ba da labarin alqur'ani mutane da daman gaske halaka su aka yi kuma akwai asar na halaka mutane da daman gaske a wurare daban-daban a doron ƙasa man kana yuridu al-ajrata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yasla mazmuman madhura wanda ya zama yana nufin magaggauciya ne to sai mu gaggauta masa a cikin ita magaggauciya daidai gwargwado amina muka ga daman gaggauta masa ne ga duk wanda muka muka yi nufin gaggauta masa ba da yana nufin lalai man kana neman magaggaucin sai gaggautau sai ta zo ba ana misali idan kana son ka zama miloniya ba sai ka ce miloniyau sai kawai ka ce haka ne duk mai son duk mai burin ya sami abu yakan same shi yawa amma dai mutane yakan zama sukan burin abu sarrafa duk rayuwarsu akan bidan wannan abin kuma ya zama wasu ba same shi kamar suna neman dukiya su karata a talauci ko suna neman mulki su karata a talakawa kuma iyakanta kenan menene ya dama eh, duniya din ya wuce dukiya da mulki ko da wani abu kuma eh, mukami da dukiya shi kenan ko da wani abu da na uku tura sai in an ya samu kuma ya daɗe bai mutu ko ai eh mana shi kenan in ya sami dukiya da mulkin kuma ya daɗe bai mutu to in wannan ne bukatan mutum to sai mu gaggauta mashi da bashi abin da yake bida wato kenan duniya ya sa gaba ita kuma ya sani a cikin masu wala ta doni a kabar hammina wala mablaga ilmina kar ka sa duniya ta zama iyakan himman mu na mu same ta ne kuma ka ka sa iyakan ilmu don wasu duniyar kawai suka sani in ka ga suna cewa kai wa na ya bauta hmm. kamar da suka ga karo na suka ce ya laifa da na mita da mako wuta ya karo innahu la zu zan azim in karo da karo ne ya wuce yana kilisa ya wuce da convoy din motocinsa ana jiniya wai wai wai wai na zuwa jiniyan da can ba buji buji ake masa doki ma ya hau kuma aka ce ma wai ba ma wai wannan ya zo ne sosai ma azuri cewa kyallaye guda biyu ya daura koraye daya ya yafa daya ya daura ya daura wani gyafto ya yafa wannan amma koraye suna sheki ya hau doki yana wani kilisa kawai ga yan busa suna sai shi karo na kan mutane <laughs> karo ne ya rakota to yanzu kuma idan mutum ya wuce wai wai wai ana jini ana wai wai wai wai ga za a wuce da shi jiniya mala kaga ainihin motoci masu sauki suna wuruce sai a can. dan gidan wane ya rabota dan gidan wane ya rabota ya san babbar to shi kenan duniyar kenan wanda in ita yake bukata to sai mu gaggauta mushi mu bashi ita ajjalna lahu kofiya sai mu masa gaggawa a cikin ta to ma na sha daidai wani abin da muka so mu bashi liman nuri daga wanda muka yi nufin ma mu bashi domin ba kowane mabidin duniya ne yake samu ba yawa ne eh, mai shirya ce ma kullu man taraba duniya bi mudrikiha illa an yasha Allah <laughs> da ce don kama kana baka bidan duniyan nan ma duk sai ka samu ne kowa zai samu to da zai a ci hakan to ba ma ka bane to amma wanda ya biɗe ta yi aiki domin ta ita kadai bai ramu da lahira ba to zai sami natijan ƙoƙarinsa da aikinsa da amma dai fa yadda Allah ya so domin la hawla wala quwwata illa billah ba da kokarin shi mutumin ba na'am zai kokarta ya kokarta ya iyakan kokarin sa ne ya sami duniya to amma dai dai dai sami duniyan daidai gurgurdan yadda Allah ya so ya samu ba domin kokarin sa ko karfin sa ba yawa a cikin hajjar balaga la namliku ma Allah shay'an illa ma mallakana ba mu mallakan komai daga wajen mu tare da Allah sai abin da Allah ya mallaka mana wa hu amlaku bihi shi mallakan wannan gare mu akwai ma inda makaratun mu na hajjul balaga a cikin sharhi ne amma aka ce imam alayhi salam ya ya zo zai shiga masallaci sai ya miƙa ma wani mutum ragamar alfadaransa ya riƙe masa sai ya shiga masallacin ya sallah raka'a biyu abin da ya yi dai ya fito da ya fito sai ya ga alfadaran sakakkiya ba ragama an sake ta ita kuma tafi ta dai tsaya da ba ta je ko'ina ba to sai ya ɗauki dirhami shida sai ba wani yaron sai ce je ka siyo ma ragama a kasuwa don wannan ya shi mutumin ya tafi ba kuma ga ita wannan alfadaran ba ragama dai sai ba wani dirhami shi da yake je ka siyo man ah, ragama igiyan ɗaura wuyan sai je ya ga mai sai da ragama ya ce nawa ya ce nawa zaka sai ya ce dirhami shida ni ma a kare ce to kawo kudin ni ma yanzu wani sayar min dirhami shida sai ya bashi kaga shi bai koma ci riba ba to sai ya zo sai imam ali ya ga cewa a ragaman tsari to wannan dirhamin ya fito da shi ne da nufin ya ba mutumin idan ya fito da wannan dirhamin da ne da nufin ya ga mutumin nan da yake rike da ragaman nan ya bashi ya ladan rike mashi ragaman da ya yi sai shi kuma abinka da mai son duniya ya ga wannan ya yi dirhami shida ba a kasuwa sai ya zare ya tafi kasuwa ya sayar sai sai imamai ce to dama mutum abin da yake samu abin da aka kaddara mishi ne da ya yi haƙuri ma da ya samu na halar ko ga ya samu amma na mene na haram in ma ka biɗa abinda aka rubuta maka shi za ka samu wasu mutane sun ɗauka ko zafin biɗa ne yake sa a samu abinda aka kaddara za ka samu shi za ka samu ba mu ce ba ba a biɗa ba amma abinda aka kaddara maka biɗa ta hanya na halas ka samu yadda abinda Allah ya yanka maka haka ka zarika kuma wanda su kan gidi gidi gidi gidi gidi za su yi kuɗi gidi gidi ya kwashi wannan karma wannan kwashi haƙƙin wannan haɗa wani loma zan da ka zai kai baki an fisgo ne ci ba daɗi ma a wurgar ce talakan banza zai ciro ma ya ma mutane rashin kunya a ce abinci binciki gidansa me yasa yake an ji shi tsir baya roƙon kowa a ce ai akwai tsantsaman fura ne a ce a zuma oho dai duk abin da kai dai duk abin da ka samu dai wanda Allah ya kaddara ka samu ne yawa shi ke ganin kakakaro mu kakakaro kakakaro ganga ainihin a zalman kasar nan wanda suke ta ɗiban haƙoƙin al'umma za ka ga san ba ba suna da wani wadata ba ne kuma akwai su mawadata shugabannin kasashe su ma waɗanda sun fi na nan wadata da jin daɗi amma suna ma mutanen ƙasansu aiki allah misali ba inda ake batun titin mota a matsayin matsala ko ina titi ne kuma ba ba taɓa sanin wani titi mai rami a kwalta ba kuma an san ruwan famfo lazim wutar lantarki lazim asibitoci lafiya lo makarantu lafiya lo kuma shugaban nan na ɗyasawa fiye da wa'annan janarorin na najeriya tsinannu wanda suke ta fama suka ga ma muhalallu kawai amma wasu sun kwashe arziki duk abin da dama Allah ya kaddara ka shi zaka ko kai cutar ne bayan nufin wa zai ka ji daɗi don kai cuta to shi kenan dai man kana yuridul ajalata wanda ke bukatar magaggauci a duniya kenan ajjalna lahu fiha sai mu gaggauta masa a cikin ita duniyar mu bashi rabon duniyar kamar da yake so ma na sha'u daidai gwargwadon abin da muka ga daman bashi kada ka dauka wadin ka zafafa neman duniyar sai ka sami duniya liman nuridu ga wanda muka ga daman bashin ma kaga duk abin da aka kaddara maka ne shine zaka samu to shikenan bayan ka duniyar kai ga duniyar kawai ka samu gaba kuma dan abin da aka yanka maka shi za a yanka maka ka samu to san thumma ja'alna lahu jahannam sannan kuma mu sanya masa jahannama yaslaha ya kone ta mazmuman abin zargi madhuran abin korewa inan ne a tsinance tir Allah ya sauki kaga duniyan ma in ka biɗe ta ma dan abin in ka sa ranka kenan ya zama kai baka ba ruwanka da lahira duniya kawai kake ne to abinda Allah ya yanka zaka samu a duniya shi zaka samu sannan kun san wani abu ne wani ma wallahi ba zai sami duniyan ba tunda ya ce liman na sha'o, ma na sha'o liman nuri to wani sai ka ga yana ta'an koran yana ta'an koran ya ci uban wuya matsiyaci ya tsiyace a banza a wofi ya mutu ya shiga jahannama saboda mene duniyan kawai kin sai samu gaba ita kuma kawai ya nema kuma bai same ta ba ya ci uban waya a duniya kuma ya je shiga wuta saboda mene duniyan dama yake nema ya samu ko bai samu ba rabon sa kenan in ya samu rabon sa kenan in ma bai samu rabon sa yana ya aiki don lahira ne ya ne bi da lahira bai aiki don ta bai bi da ba saboda haka ba zai same ta ba to kaga irada kenan inda kai kawai ka zartar da wanne kake so kawai eh. wa man arada al-akhirata wa fa'alaha sa'iha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'ihum mashkura kullum ka ji imani ka ji aikin kirki wani lokaci sai a fara gabatar da aikin kirki to amma maza sai ka ji an ce dafa imani sharadi wanda koyi nufin lahira shi kuma yanzu hankoronsa lahira ne gamuwansa da Allah yana tunanin abi gamuwansa da Allah kuma yi aikin aikinta ba kawai yana son lahiran ba wasu alaha saya yi aiki aikinta ita lahiran yawa wato ainihin ne yana cewa wa man arada aljannata fa alaihi an yarfa as-samana sarafa yawa ya wanda duke dan aljanna ya kamata ya fara biyan kudin kuma kudin salafi wato ma'ana ya bayar kafin a kawo maka eh, wato ainihin ka biya kuɗin nan gaba ka karba to a nan za ka yi aiki ci <laughs> eh, ainihin Allah kuma ta'ala ya haddada wannan ya ce inna la shtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alai haqqan a cikin tauba to kuma har wala yau haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala ba ya shigar da wanda ya shigar da wani abu na haram a cikinsa a cikin safinatul bahar na kunni an sami ruwa daga masumi ya ce an tsaye da shahidi a kofan aljanna saboda dirhami uku na wani ba yahudi to wannan yin shi ne halin shahidi wanda zai gamu da Allah jininsa na zuba a tafarkin Allah saboda dirhami uku na wani ba yahudi to yaya wanda ya ci dubbai na dukiyoyin miskinai masu biyayya ga annabi da iyalan gidansa idan aka ce wani ya ci dirhamin ya ci zalunci ba yahudi dirhami uku sai ya sami shahada sai aka zo kofa da jan sai aka tsaye aka ce kai da aka tatukun wani bai hudu na abin ka dirhami uku na ka zalunta shi dirhami uku to wannan shahidi kenan to ina kuma mai kake tsammani kuma da wani wanda ainihin shi kuma dukiyar mumina ya ce wasu mutane suna ganin kamar cin dukiyar al'umma kamar ba komi ne kawai amma suna cewa ba na kowa ba ne haka shaidan ya sawala ma wasu mulmansan san cewa ai dukiyar gwamnati ba na kowa ba ne to lallai masu cin dukiyan al'umma din nan da ake ba su amana wanda suke ce mana gwamnati gara 'yan fashi da makami da su domin ɗan fashi da makami in ya tsara mutum zai ɗauki zai ɓace dukiyarsa ne kawai zai zama kamar in ya ci na dirhami uku din nan shi zai biya amma idan dirhami uku na local government ne duk 'yan local government ne suke bin shi bashi idan na jiha ne duk 'yan jihar suke bin shi bashi in na ƙasa baki ɗaya ne duk 'yan ƙasan suke bin shi to kaga to wannan daga yana yi eh, wannan wannan wa'azi ne babba na cewa to ainihin kaga wasu alaha sa'ayi haɗin dun fatakam da yawa mutane suka ta maganar sallah da azumi na'am da kyau Allah ta'ala ya ce inna salatu tanha an alfashai wal munkar amma ba sallah da azumi kawai akai magana sharaɗin farko wanda waɗansu malamai suke ɗorawa kafin sallah ma suna cewa bayan imani da la'ilaha illallah muhammadu rasulullah to wajibin farko ba shine sallah ba wajibin farko shine cin halas loman duk da za ka kai bakin ka tabbatar na halas kar ka ci loman haram domin wanda ya ci loman haram ko ya ibada ba za karba ba in ya sallah ba za karba ba haka riga ta zama babu dirhamin haram a ciki an ce idan riga ta zama dirhami goma ne kudinta amma dirhami tara na halas ne dirhami ɗaya na haram mutum ya sallah da ita ba za karbi sallah to kaga in haka ne cin halas babban ibada to aiki domin ka sami halas ɗinka ibada ne ka yi aiki don ka sami halas yana babban ibada ne na mutum yi wani nan ki gaya ma'o'in su da suka kawo man ziyara ce ta yi ce eh, iya aifa kowa har wanda ke ba musulmi ba duk suna neman abincin sai mu ce iya eh, bisa al'ada da ɗabi'a mutane na neman abincin su amma shi musulmi ibada ne a wurin su. shi yana da lada in yayi shi yana ibada ne ka tamkar sallah da azumi to wasu alaha aya yi mata aikinta ita lahira bi lahira yake bi da kuma yi aikin lahira to daga babban sharadi bayan kullum ka ji an ce imani da amal salih wannan mai aka gabatar amal salih to sai aka ce wa huwa mu'min yana mu'mini ta komai ba ko kuma wanda bata aikata alkhairi a imaninta kaga wato kenan in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan in da imani ba aikin kirki imanin ba zai tsina na mutum ko mu gobe kiyama in kuma da aikin kirki ba imani aikin zai zube wa qadamna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wanda so ne suka aiki kenan ba imani aikin da ba imani sai dai sai a shekar da shi kawai domin aljanna ake ba da imani sai mutum bai shiga ba ake ba da kai sakamako sai aikin kirki sai aka rubuta aikin kirkin sai kun bai imani ba wanda ko bai imani ba shiga aljanna to ba da an aji aljanna to bai shiga ba ya za a yi za a kai mishi wuta ne haka hmm? shi ke nan ya tafi a karin kawai to wa huwa mu'min to fa ulaka kana sa'ihum mashkura waɗannan aikin su abin yaba ne wato a gode musu wato a yi musu sakamako ma'ana sai musu sakamakon su kaga lokacin da kaji an ce wanda yi aka ji mummunan karshen wanda yi mummunan aiki sai ka ji kyakkyawan karshen wanda yi kyakkyawan aiki in ka ji lokacin amma Allah ta'ala ya kawo maganar kyakkyawan karshen wanda yi kyakkyawan aiki nan da nan kuma sai ka ji ya faɗi mummunan karshen wanda yi mummunan aiki haka nan alkur'anin nan yake ko ina ka gani nan ba ana batun cewa man kana yuridu ajalata bane to ka kuma wa man arada al ta kuma to waɗannan mutane biyu da masu biɗan duniya da masu biɗan lahira to kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana afa'u rabbika mahzura to kowanne muna ƙara masa waɗannan da waɗannan waɗanne waɗannan masu wayan da aka fara gabatarwa masu biɗan duniya da masu biɗan duniya da masu biɗan lahira duk cikansu kullum numiddu kowanne muna mashi ƙari ƙarin mene min abai rabbik na baiwan ubangijinka karka ce wanda duk ya kama hanyar duniya sai a yanka mishi duniya wanda ya kama hanyar na hayar ana mishi duniya mawawa kamar kullum numidu kowanne za a mishi hadda ƙari ha'ula'i wa ha'ula'i wa'annan masu bidan duniya da waɗannan masu bidan lahira duk za a ba su mene duniyar min atsa'i rabbika wa ma kana atsa'u rabbika mahzura kyautan ubangijinka ba abin yankewa ne ba Allah baya rowa kowanne sai a bashi to kaga da mai kamanta mai bidan lahira ya sami duniya mai bidan duniya ya sami duniya in an je lahira mai bidan duniya ya shiga wuta mai bidan lahira ya sami aljanna don Allah da mai neman lahira da mai yamanta hmm? da ma ko da an ce duk wanda ke bi lahira za a hana shi duniya ne amma zai ji daɗi a lahira ai hankali zai nuna maka ya kamata ka bi da ina lahira don wannan ya dance ya dace da hankali don mene mutane suke aiki albashi don ne kwasa Allah ba yaushe ake jin daɗinsa sai ranar girbi amma ga mutum ya ta ya kilo aka mutum ya kai komai komai yana ta yana ce zai sai ka ce to ka bari sai an yi albashi to ashe in haka nan ne ya yi daidai ka aiki don lahira don a baka lada a can ko da ba za ka samu a nan to shi ko mai neman nan ya sani nan kawai ya rasa lahira wannan ya rasa hankali to sai kuma Allah ta'ala ya zo ce to kowane ma ana bashi duniya kuma har da ƙari don kyautan Allah baya yankewa saboda kowa za a yi bashi baiwan duniya kaga sai marashin hankali zai bidi duniyan da dama ba zai samu ba sai abin da aka yanka masa kaga duk abin ya kare a yanzu niyan mutum kenan da hankoronsa ko yawwa in hankoronsa da niyansa duniya kawai ke bada ya samu shi kenan dan abin da Allah ya kaddara masa yi zabu kamar kuma kisan da nan bake baku na wa mai riƙe ragama ɗin nan sai ga shi ya sami dukiya amma yanzu da zunubi kuma da ya daure da ya sami dukiyar nan har da rada kaga tabbatin cewa duk kowanne dai yana samun rabonsa ne kowanne rabonsa yake samu amma shi galiban shi mutum ya karkata nan kamar in ka kama hanyar lahira za ka rasa duniya ne shi yasa ya kanta nan kaci bai gane ba sai ga cewa mai bidan lahira kamar baya da hankali yana ta bidan abin da bai tabbatar ko da gaske ne ba kuma ba a gani ba shi ko yana ganin ya ka hankali sai ya bidi duniyarsa kawai ya kasa to abin da ko bai sani ba shine bidan nan da yake yana samun abin da zama aka kaddara masa sannan kuma shi wanda ke bidan lahira din shi ma zai sami abin da aka kaddara masa na duniya din saboda ka duk cikinsu za su sami duniya amma lahira fa to kuwa sakamakon aikinsa da niyyarsa da niyyarsa da aikinsa wanzur kai fa ba ba'dahum ala ba'd dube da ma muka fifita wasu su a wasu ga wasu akan wasu a nan duniya kenan a nan duniya dubi yadda mutane suka bambanta wasu sun fi wasu bisa ɗabi'a na zamantakewar mutane wannan har a ko'ina a ƙasashen da suke da awansu ba su yarda da akwai Allah ba da wanda suke cewa suna raba arziki daidai gwargwadon bukatan kowa da masu cewa kaza da mai da kuma ainihin gasu nan da zaka ga dai in ka lura da mutane ɗabi'atan haka suke ko a wace ƙasa ne har ƙasan da ake suna sun ci gaba sun ci gaba sosai ka gane za ka ga akwai masu shara da masu wanke-wanke kaga an ba da sanawa ana neman ana bidan mai kyau wanke wanke kwano ne a kasar da aka cika ba za ga masu ayyuka masu ayyukan ƙarfi da masu eh, aiki irin na hidima wanda ake ma wasu kamar yadda gidajen masu sukuni yake za ka ga cewa ma eh, galiba har abu gidan ma wai akwai wani abu shi nan da bature ya zo ya kawo sunan shi boys quarters a GRA sai ka ga akwai boys quarters to kuma akwai unguwar talakawa ayyuhan nasu inda su kuma suke zaune kuma za ka ga ainihin wasu da wadata amma sai ka ga wasu ba su da shi amma duk ana rayuwa a hakan haka na rayuwa take haka ta gada ko kana ka zuwa wani wuri ka ga kowa mawadaci to dubu da suke da fifiko kan wasu suke da eh, suke da fifiko a kan na dukiya da wadatar abubuwa kan wasu su da ɗauki wasu su yi masu hidimomi su rika biyan su wasu ainihin ko jariran su ma akwai masu kula da su wannan a documentary nake gani dangane da wani sarki amma yanzu ba sarauta irin na dane na indiya din aka ce ko ana ba da labarin yadda ma'aikatan akwai ma'aikata kowane akwai ma'aikata birjik a wajen dafa abinci kowane nau'in abinci akwai kokunan shi kuma yana da ma'aikatan naɗin rawani wajen mutum ashirin duk maɗaura rawani da ana biyan su albashi da masu 'yan gugan takalmi da masu wanke ankici da masu wanke kowane da ga su nan hulululun ma'aikata ana ta yi da mamala. ko da ke duk kudaden al'umma ne ake ta tattarawa da shi a bashi shi sa ma aka zama aka ce ai wannan babban mukami yake rike da shi shine mai rike da kofin sarki to babban mukami mai rike da kofin sarki to wannan wannan mai Allah ta mana isharar dubi yadda mutane suke a rayuwar duniya baka ga wasu sun fi wasu wadata ba Eh, wasu suna da suna zaune ma muhallin zaman su ya bambanta irin area da suke eh, abubuwan da suke biya bambanta komai su hatta ma in suna sayayya ma kantunan sayayyan su daban ne za ka gama irin abu ɗaya ne ma za ka samu a wannan kantin da wannan kantin kasuwan a yau nasu sai ka ga wani abu ana sayar da shi ba mamaki ka ji an ce nawa ne a ce naira biyar ne a kasuwan a yau nasu amma in ka ji in an ji kasuwar manya sai a ce dubu biyar shiga ga babba kawai ya ci a zaro kudin shi ya mai kayasi tana kawai ko sai je yi shi ɗari biyar don shi babba ne saboda wurin shiga ya yi cinikin ma shi ba za shi irin na talakawa ba kasan inda na talakawa suke shiga haya haya haya kila ma wani ya ɗauko faskare ya ɗan buge shi to kaga ba za shi nan ba zai je inda sai an tsara mashi an buɗe masa kofar mota sannan ya shiga sai je sai kayan ɗari biyar a dubu biyar to duk da isa kuma a rako a rako a buɗe masa mota ya shiga a ja kaga shi ke da saboda shi matsayinsa ne ta wannan matsayi ne na duniya Allah ta'ala yake mana ishara da cewa dubi yadda muka unzur kaifa faddanna ba'dakum ala ba'd dubi yadda muka fifita wasu akan wasu a rayuwar duniya ke wasu suna da wadata fiye da wasu to walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tarbiya to lahira ta fi girman darajoji ba ga daraja da hawa hawa ba akwai low income group da middle income group da group da high income group akwai kuma gidajen akwai su eh, eh, GRA akwai boys quarters akwai unguwannin ayyuhan nasu ba ka gado da wa'yan ba to girman daraja mukami mukami kamar a da yake mutanen najeriya sun fi gane ma soja dinnan to ka san akwai wani wanda ba bahaushe yake ce mishi farabiti ko ko karabiti masu kan ce private kenan mara igiya to akwai general ba ka kwatanta farabiti da general akwai farabiti akwai kofar akwai makofar din ma akwai lance kofar akwai kuma kofar cikakke akwai sergeant akwai kaza akwai staff sergeant ga sunan ga sunan hawa ko akwai general can general din ma hawa hawa da mai anini ɗaya da mai anini biyu da mai anini uku da mai na hudu akwai ma field marshal ko da ke da Nigeria ba su fara yin field marshal to wayannan daraja daraja mala hawa hawa to irin wayannan darajojin a aljanna ya wuce haka ya wuce ka ce farabiti sajan eh, kaza kaza har zuwa janar ya wuce darajojin lahira aka samu wannan darajar muminai wannan aka ce waliye wayannan aka ce a'imma masumin aka ce annabawa sama masu mu a wurin mu a'imma sun wuce annabawa a tabbas sun fi tunda kaga ko annabi Ibrahim da nassan alqur'ani sai da aka yi masa jarabawa yana annabi ya ci sannan aka ce shi imam wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama yana annabi aka yi masa jarabawa masu wahala sai da ya ci aka ce to yanzu aka zama imam ba imam chief imam irin wannan masu ara nan <laughs> nan kusa da mu akwai wani chief imam ba irin wa'annan masu arha ba wanda ustazu kan zama wannan annabi da imam duka kalmomi ne na luga suna da na ma'ana na istilahi annabi a luga ne mai bada labari saboda ka mai karanta labarun duniya ko da ke ba a ce musu annabawa amma dai a lugace <laughs> sukan ji hadiyar amba ta tikun min iza'ati kaza ga hadiyar amba wayannan labaruka annabi annabci wuci <laughs> amma ba mai karanta inda za a ce mishi ai shine nabi wani da zai yi bi hada na hada nabi masalan aluga zai zama daidai amma akwai annabi mai banan istilahi wanda yake nufin Allah yana sanar da shi shari'a Allah yana masa wahayi shine nabi to sai zan gashi ana masa ana masa wahayi sai da sai da aka gwada shi ma ya ci jarabawoyi masu wahala sannan Allah ta'ala ya ce inni ja'iruka lin nasu imama to kaga a darajin a imma ya zarce kowanne sannan na darajan a imma ma'asumin sannan sai sannan darajan annaba daga annabawa ma akwai manzanni a ciki daga cikinsu sannan annabawa ba manzanni ba sannan waliye sannan kuma ga sannan mumine to darajojin da za a ba daraja daraja hawa hawa hawa hawa hawa na lahira ya fi girma to wa akbaru tafdila kuma ya fi girman fadala ka san duk mukami da darajan daidai darajan mukami daidai abin nan ni'imomi da yake tamattu'i da su ka san yanzu isan a wajen aiki in kana ka kai darajar kaza sai a ce a ainihin a ofishin kaza a sa maka kaza za a sa maka kaza wani za a sa maka fanka wani kuma air conditioner za a sa maka wani kuma za a baka allowance ka sai keke wani kuma babur za a wani kuma sai mota wayan su ko motoci ne na office banda naka na hawa sannan kuma gidan zaman ka in ka kai daraja kaza gida mai iri kaza ne in ka kai kaza gida mai iri kaza hawa ba haka ake a nan duniya ba to na lahira ya fi na duk lokacin da matsayin ka ya kai wani matsayi to ta abinda za ka ji daɗi da shi na ni'imomi ya fi kuma girma kaga wato kenan malam mai bidan lahira malam kare ya sake kare ya yi da wasa duk lokacin da ya samu fursa malam fursan kenan in ka mutu ba a neman lahira a lahira ba ka zuwa kabari ka nemi lahira in ka riga ka mutu yanzu ba za ka istighfari a kabari a karba ba amma yanzu in ka ce astaghfirullah sai a rubuta in kai sallah sai a rubuta in kai azumi sai a rubuta in ka bada kyauta ko da na dabino ne sai a kyauta sai a rubuta in kai magana mai daɗi sai a rubuta ko murmushi kai ma ɗan uwanka a fuskan sai a rubuta duk abin da kai zai ta rubuta maka lada amma ka mutu an gama kana mutuwa shi kenan zance ya kare sai abinda kuma ka aikata to za fursa na aram sai ya kare da ya mun koran kai ne gokan to sunan kunan a wannan to dusun ya ku ganin yayi in su kuma ce an mutu musa gama ta ko kuma ce an musu ofar rogo an rutsa da ofishin ofishin yan sanda fa ba ko na dpo ba ɗan ƙaramin ofishin 'yan sanda ne na ic a sharaɗa ɗin don ba sharaɗa ba local government ba ne ko unguwa ce to amma aka ce aka kwana uku ana ta'artamu da waɗannan e, mutanen 'yan alƙa'ida to sannan kuma ƙarshe dai bayan sun kashe sojoji masu yawa sun sudale sun gudu to sannan kuma ba kunya ba tsoro wani mutum washi kafur washi ne kwamishinan 'yan sanda a kano ya zo da la'a yana ja kai irin wata ne cewa wani mutum yana gargo ko mirgi mahauki wa ba su da to rurin hedan kwashi waya tunan su mutane ko an su adin mai da ba amma in ka mai da addini mu shine kayan wasan su kullum mutum in zai wani wasa ta siyasa sai ya ɗauki addinin musulunci ya wasa da shi ya nuna ma duniya musulmi addinin su addinin kisan kai su nuna addinin amumuna kashe mutane duka su tabiya duka mai mai abunawa sai yake nufin shekara biyu da suka wuce ba a san shi ba amma yanzu malami ne babba kuma yana da ɗaruruwan mabiya yanzu ɗaruruwan mabiya na duk sun gallabi sojojin Nijeriya kuma ba mu sani ba ni ba wani ba ni ba da ba ni wani ke wasa da shi amma bayan za a yi hankalin mai sawwala cewa wannan wannan abin da ake faɗa mana wai da gaske ne sai dai in ba mu da hankali muna fata Allah ta'ala ya mai da aniyan munanan ainihin masu wannan shiri na mummunan shiri ya mai da akansu ya kuma tsamar mana da addinin mu da al'ummar mu wa ala muhammadin wa alihi Allah ka gane da mu abin da muke karanta ka shirye da mu da shirye da ke ci ka tabbatar da mu akai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma rabbana warhamna wa thabbit aqdamana wa thabbit fitnatana wa aslih dhata bainana wa allib bain qulubina wa hadina subul salam ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلاما